kansa ba kwanci Hakan take masu sauraron mu bar mu da kasancewa da ku a wannan bangare na wasa mai kama da fada ina a gumurzin jiya lahadi 14 ga watan Disamba da aka fafata a jihar Nasarawa tsakanin Manu na bangaren gurmada da kuma Sola da wato daga bangaren Jamus sai kuma autan auta daga bangaren jamus din da kuma bagobirin gurmada da ayi kullum da dan alambata isaka da duka aka fafata wato a jihar nasarawa dukkanin wasannin wato sun gudana in banda na ayi kullum wanda aka sauya mashi abokin fafatawa da dan alambata isaka saboda rashin halartar dogon dogo a wasan wasannin dukkanin su an buga ba tare da an yi nasara akan kowane dan wasa ba saboda wato irin yadda wasa ke kayawa dama an sani da lokuta dama akan fafata wasa ba tare da wani je kasa ba amma dai kuma hakan na burge yan kallo a dukkanin wannan turmi uku da aka fafata a kowane wasa an tashi wasan babu wanda ya je kasa a jihar sokoto kuwa wasannin sun gudana ne kamar haka ina shagon na dada na kudu ya nasara ta hallaka garkon kurma na bangaren gurmada a watan sani na bangaren jamus shima sun gwabza ne da shagon husaini na kawoje na bangaren gurmada wanda ya sha da kyar rahotanni sun bayyana cewa da kyar samu ya fita a hannun shi a ramadan da shagon jango kowa sun jajare ne inda aka nuna wasan a da shi a yau litinin kenan da za a gwabza haka ma jihar kano an fafata wasanni da suka gudana wato tsakanin wato manya-manyan 'yan dambe inda sa'adarsa su ma suna wannan gida ana fafata da su haka ma a gwagwalda a yankin babban birnin tarayya abuja kenan da jihar Legas sauran jihohi masu sauraron mu da kallon mu akwai kuma gagarumin wasa da za a fafata a jihar katsina wanda shine za a fafata shi wato a matsayin ajo za kuma kawo muku wannan wasa kai tsaye da saran ya gudana abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana. anai magana, mai